Ayuba Sura arba'in Ubangiji ya ce wa Ayuba, Mai neman sawa wani laifi, zai iya ja da Maɗaukaki? Bari mai tuhumar Allah ya amsa masa, sai Ayuba ya amsa wa Ubangiji, Aini ba a bakin komai nake ba ne, ta yaya zan iya amsa maka? Na rufe bakina da hannuna, na yi magana sau ɗaya amma ba ni da amsa, sau biyu, amma ba zan ƙara cewa komai ba. Sa'an nan Ubangiji ya yi wa Ayuba magana ta cikin guguwa, Ka tashi tsaye, ka tsaya da ƙarfi kamar namiji, zan yi maka tambaya, kuma za ka amsa mini, ko za ka ƙi yarda da shari'ata? Za ka ba ni laifi don ka nuna kai marar laifi ne? Ko hannunka irin na Allah ne, kuma ko muryarka za ta iya tsawa kamar ta Allah? Sai ka yi wa kanka ado da ɗaukaka da girma, ka yafa daraja da mukami. ka saki fushinka, ka dubi dukan wani mai girman kai, ka wulaƙanta shi, ka dubi duk wani mai girman kai. ka ƙasƙantar da shi, ka tattake mugaye a inda ka tsaya, ka bizne su duka tare, ka rufe fuskokinsu a cikin kabari, sa'an nan ni kaina zan shaida maka cewa hannun damanka zai iya cetonka. Dubi dorina, wadda na halicce ku tare, kuma ciyawa take ci kamar sa, ga shi ƙarfinta. yana a ƙugunta, ikonta yana cikin tsokar cikinta, wutsiyarta tana da ƙarfi kamar itacen al'ul, jijiyoyin cinyoyinta suna haɗe a wuri ɗaya, ƙasusuwanta bututun tagulla ne, haƙarƙarinta kamar sandunan ƙarfe, tana ta farko cikin ayyukan Allah. Mahaliccinta kaɗai yake iya tunkararta da takobi; tuddai su suke tanada mata abinci a inda duk namun jeji suke wasa; tana kwanciya a ƙarƙashin inuwar itacen lotus ta ɓuya cikin kyauro da fadama, inuwa tana rufe ta da ƙaddaji. Itatuwan wurdi na rafi sun kewaye ta; sa'ad da kogi ya cika yana hauka, ba ta damu ba, ba abin da zai same ta ko da a gaban bakinta urdin yake wucewa, ko akwai wanda zai iya kama ta ba ta kallo, ko kuma a kama ta da tarko. a huda hancinta?